إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة برساك تادواء يو أشيرين دبيو دوات رمضان هجرا ما إكي صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة شكرة الدبو داير لي هدود أشيرين دا آد أربعين دا داير وانكم الشيري للشاهدو دوات شابيركو شابير قوة miladiya a ga watan mayu miladiya shi ta 2020 muna kuma cikin tafsirin mu na bakara a wannan masallaci na Imam Ahmad bin da ke ganin garin Gusau a jihar Zamfara Najeriya mun kwana kuma tafsirin aya ta 114 a cikin wannan sura mai albarka kafin nan mun samu tambaya guda daya da za mu amsa insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da karatunmu an rubuto ta da larabci amma za mu karanta ta da hausa saboda mu taƙaita lokacinmu yake assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu Allah ya saka mana da alkhairi mana da Allah ya tunatar da ɗan uwa haɗarin sauraron malaman bidi'a da ta hanyar da yadda suke jefa shubuha a zukatan mutane yadda suke juya siffofin Allah subhanahu wa ta'ala su yi tawilin siffar Allah ta'ala sa'annan suna cewa damar da ake samu ta hada alkur'ani a wannan zamanin karamar shehu ibrahim inyas ce ta sa ake samu wannan ya ce wannan kaɗan ne daga cikin abin da suke faɗa to duk wanda ya faɗi wannan magana ana buƙatar ya kafa dalili a kan abin da ya faɗa na farko abin da suke yi na tawilin sifat wannan ba su suka fara ba tun iyayensu can baya sun yi tawilin sifar wannan kuma a tsira ta ashariya asha'ira da mu'tazila su suke yin tawilin sifat ko kuma a asha'ira din gaba daya su suke tawilin sifofin Allah subhanahu wata'ala su cire su daga ma'anonin su wanda kuma wannan rashin fahimta addini ne al'amari ne mai nauyi sosai mutum ne tawilin sifofin ubangiji subhanahu wata'ala rashin kyakkyawar aƙida shi ke wannan al'amarin sannan malamai sun tsoratar sosai akan sauraron malami wanda yake da shubha irin ta bid'a wanda idan ilimin ka ba zai iya fahimtar abin da ake faɗa ka iya warware wannan shubhar ba kar ka saurare su kai nesa nesa da su Allah ya hana sauraron wa'annan barnar ko manzo Allah sallallahu alaihi ya hana malamai magabata da suka zo daga baya su ma sun tsoratar akan sauraron malaman bid'a saboda yadda suke kawo rudani a cikin kwakwalwar mutane imam malik rahimahullahu ta'ala yana cewa duk sanda kaga mutum yana cewa ba alqur'ani a kawo hankali da tunani yace to kai nesa nesa da wannan mutum idan kuma Allah hada ka da shi ka samu ka kare shi kamar ayatul kursi saboda aljanu ya gare shi ma'ana wannan mutumin ya fitar ga hankali irin na mutane duk mutumin zai ce a kyalin littafin Allah a kyalin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bi ra'ayin shehunai da waliyai da kudubai da autadai wannan ya sa matsala cikin aƙidarsa sannan a ce ba a hadace alkur'ani a wannan zamanin sai waɗanda shehu ya lamunce mu ko kuma da albarka shehu ake hada alkur'ani duk mai faɗin wannan abin shi karan kansa ya san ƙarya yake yi domin a kowane da ba ɗan bidi'a ba kuma ya san sun hadace a kowane da kullum sai sun tsine ma shehu kuma sun hada alkur'ani idan har za su yi faɗa da shehu yaya za a yi shehu ya ba su dama su hadace alkur'ani wanda kuma suka da alkurani kafin shehu da wuce alfarma suka da shi Ta ga wannan duk mai fada wannan abin shi da kansa ya san ƙarya yake yi ba gaskiya yake ba dan shehu bai san ka ba baka san shehu ba wace alfarma ta shehu za ta kanka kuma shehu bai koya maka wannan yana kabari kuma shi mutum ne baya dawowa duk abin da mutum yake shi shehu ne ya ka wani magana banza ce ba ta da asali a addini yaudaran mabiya ce ake yi ake yi cin kudinsu ake kuma damfara su muna fata Allah ta'ala shirin da masu yin wannan al'amari gaba ɗaya zuwa ga hanya madalicciya Allah ta'ala ya sauki na ba na a ah, oke ah, aya ta goma sha ɗari da goma sha uku za mu tashi ko je ba mu fassara ta ɗari da sha uku ba za mu dawo ta kanta ko da kina ce ma za mu dawo daga ta ɗari da sha biyu saboda mu samu fasara أنت نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك نعم. نعم. بلى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن من بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك فأولئك أصحاب النار هناك يا أرمى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب نعم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم الله تعالى يتي بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ana bala al'amarin yanda yake shine waɗancan yahudawa da nasara da suka dinga cewa wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ta'ala ya bamu labarin yahudu da nasara a can baya ta yanda yahuda suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda yake ba yahudi kawai nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda yake ba nasare kawai sai Allah ta'ala ya karyata su ya ce masu ne tilka amaniyuhum wannan shi ne buricen su ƙarerayen ne da suke faɗa ulhatu hatu burhanakum in kuntum ɗina? ka gaya musu ku kawo hujjojinku in dai wannan da'awar da kuke gaskiya ce ta cewa ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba nasare mahaf to ku kawo hujja da kuke da ita akan wannan Allah ta'ala ya karyata su ya gagarar da su ya gajiyar da su ta hanyar da babu inda su kawo hujja shine sai Allah ta'ala ce bala ku saurara ku je da al'amarin yanki man aslama wajhahu lillahi wanda ya mika fuskarsa zuwa ga Allah wa huwa muhsin yana mai kyautata ibada ga Allah subhanahu wata'ala falahu ajruhu inda rabbihi wannan sakamakon larasa tana wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim ba su da bakin cikin abinda ko ba su tsoron abinda za su tara a lahira wala hum yahzanun haka ba su da bakin cikin abinda suka bari a nan duniya sai sai Allah ya kwantar mu musulmai da hankali cewa da'awa da kuma burace-burace na yahudawa da nasara wannan ƙarya ne ba gaskiya ba ne allah ta'ala ya soke wannan da'awa da suke yi ya nuna ƙarya ce babu gaskiya a cikinta sai sai allah ta'ala ce wa ƙalatul yahudu yahudawa suka ce laifatin nasara ala shay'in ai nasara ba bakin komai suke ba nasara mutanen banza ne nasara wulaƙantattu ne nasara mutane ne waɗanda ba su da kima yahudu suka zazzagi nasara wa nasara laysat yahudu ala shay'in hakanan nasara su ma suka juya suka ce ai yahudu ba bakin komai bane yahuda mutanen banza ne yahudawa kaza ne su ma suka tsini masu. wannan ayar ita ta fassara maka ma'anar waccan aya ta jiya Wadda muka karanta ta a yanzu ita ma ta cewa yahudawa sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi nasara kuma suka ce ba mai shiga aljanna sai wa ba nasari to kaga kenan kowa yana kan fahimtarsa shi yasa muka ce sai an yi hankali da fasara wannan aya duk wanda ya fasara ta cewa wa qalat wa qalu la yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ta cewa sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasari a matsayin haɗin baki ne da zai kuskure wajen aya ta gaba kun fahimta sai dai ka fasara kowanne maganarsa daban ya faɗa amma Allah ta'ala da ya ji baka labari sai ya baka labarin magana a dunkule a takaice saboda duk irin magana da suka faɗa kun fahimta amma ba taron mitin suka yi don tabbatar da makomarsu ba inda suka taron mitin wajen aibata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wajen bayanin makoma kowa ya koma gidansa nasara suka ce su ne kadai yan aljanna yahudu suka ce su ne kadai yan aljanna sai Allah ta'ala ta gida ya faɗi yanda kuma suka soki junansu wa yahudu laysat nasara ala shay'in yahuda suka ce nasara ba ta bakin komai wa nasara laysat yahudu ala shay'in haka nan nasara su ma suka yahudu ba sa bakin komai sai Allah ta'ala ce wahum yatluna alkitaba alhali kowane tashi daga ciki kowa yana karanta littafi yahudawa sun karanta littafi sun ga akwai labarin nasara a cikin littafinsu cewa annabi isa zai zo haka nasara sun karanta a cikin bible labarin annabi musa da yahudawa kowa ya karatu cikin su amma mai yasa ce kafirce ma wanda zai karanta saboda ne akwai adawa mummuna tsakanin yahudi nasara amma wai zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka nuna adawar wa koyi take shi ne Allah ta'ala tona musu asiri yace duk wannan haɗin kan da suke yi don su cuce da kai ya kai Muhammad alaihi sallallahu alaihi sallam ka sani fa akwai mummuna adawa su a baya domin yahudawa sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi nasara sun ce ba mai shiga aljanna sai wa ba nasari sai Allah ta'ala sake da kuma yace maka kai Balma ma yahudi sun tsine ma nasara nasara ma sun tsine ma yahudi ina magana bakin su daya a wajen yanzu su ce mako masa tsini da yake ba wanda ya dan wansa ai kamar yan bid'a ne a kasan nan tsakanin dariƙar tijjaniya da irigar kadiriya duk wanda ya san rigimar take tsakaninsu ta fi rigimar da take da ahalus suna yanzu a kan yan kabalu an yi kabalu ko ba za a yi kabalu ba sai da shehu ibrahim yas ya zo najeriya ya rubuta masu littafi a kan rigimar kabalu da sadiku rafkul malam fi man kababa wasa da lafi a hakamun sala. ya rubuta littafi ya ce yan tijjaniya ku je ku yi sadalu yan kadiriya kuma suka ringa ne a ku yi kabalu waɗancan kuma suka dinga sadari ba ya rigima kabalu a ƙasar nan ba ta fi rigima su da ahalin suna. amma yayin da ahalin suna suka zo da gaskiya Allah ya cikin mala abokan guni dawo gaskiya ta bayyana sai suka ce kun zan a can baya rigingimin mu dama duka duniya ne ku dawo mu yaƙi wa'annan ahalin suna. mu yaƙe su idan ba mu kai ahalin suna ƙasa ba ba za mu taɓa yin nasara ba to kuma sun taro abin da har abada ba su yawa rigima da gaskiya duk wanda ya fara ta a baya bai ci nasara balle a yanzu Allah baya barin ƙarya ce nasara kan gaskiya a kullum gaskiya take a sama ƙarya kuma ita ce a ƙasa wannan alƙawarin Allah bai taɓa ba da galaba a kan gaskiya ba ta shi ne Allah ta'ala yake cewa kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim haka nan waɗanda suke jahilai ba su da ilimi suka faɗi irin maganar su jahilan larabawa sun faɗi irin wannan maganar wadda yahudu da nasara suka faɗi irinta suka ce ba mai shiga aljanna sai mutanensu nasara ba suka ce ba mai shiga aljanna sai mutanensu to haka mushirkai suka ce duk wanda ba kan hanyar kuke ba shi ma bata ce ni shine na qala na la ya'lamuna mithla qawlihim haka nan jahilai waɗanda ba su da ilimi suka faɗi irin maganar can da yahudu suka faɗa haka suka faɗi irin maganar da nasara su ma suka faɗa an fahimta sai Allah ta halace ne fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati ma kanu fihi yahtalifuna Allah zai musu hisabi zai musu hukunci a gobe alƙiyama akan abin da suke sabani a kai suwaye suke sabani yahudin nasara yahudu suna da fahimta cewa su ne yan aljanna shi yana suka ce na na'anu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne yayan Allah kuma mu ne masoya Allah nasara ma suka ce haka to sai Allah ce ku tambaye su falima azubukun bi dhunubikum in dai ku ɗayan Allah ne ta yi Allah zai muku azaba a gobe alƙiyama to Allah ta'ala ce a kyale su gobe alƙiyama in suka zo za a gane waye dan aljanna waye dan wuta a cikin su dukan su ɗan wuta ne ko dukan su ne a aljanna duk Allah ta'ala zai musu hukuncin cewa gaba ɗayan ku ɗan wuta ne saboda Allah ta'ala ya tsire musu ghairul maghdubi alaihim wal dhalin al maghdubi alaihim su ne yahudi al-zalim kuma su ne nasara kirka to duk Allah ta'ala yayi nesa da su daga rahamarta da aka ba su da kyakkyawar makoma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala gobal qiyama Allah ta'ala zai yarda da mu da gare su da aka wannan sabani nasu Allah ta'ala zai tabbatar musu da shi a gobal qiyama ya gaya musu inda gaskiya take a wajen su take ko a wajen Muhammad صلى الله عليه وسلم في الجنة نعم يلا كده ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حسنه وسعى في خرابها نعم أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم نعم Allah ta'ala ke cewa waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi yasmuhu wa sa'a fi kharabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وبنجي سبحانه وتعالى وايكي ذالنكي وايكي ذالنكي معنا أبو ماماكي ذالنكي يا يافي كون ذالنكي wane ne wannan mimman mana a masajidallahi wanda ya hani akan masallatayyan ubangiji an yuzkara fiha a je a ambaci sunan ubangiji a cikinta wa sa'afi kharabiha yayi iya ƙoƙari wajen ya ga ya rushe ta hissan wa ma'anan a zahiri ya rushe masallacin ko kuma a ma'ana ta batini ya hana raye wannan masallacin ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina waɗannan waɗannan musulmai ba su da ko kuma waɗannan mutane ba su da damar da su shiga cikinta. Fati suna masu tsoro a wajen shiga wannan masallacin lahum fi dunya khizyun Allah ta'ala ya hana su da aka yi wajen shiga wannan masallaci yasa suna da kawunan sa cikin kunci ta sai Allah ta'ala ce lahum fi duniya khizyun waɗannan mutane da aka gabatar da siffar su suna da kaskanci a nan duniya sannan kuma da azaba da Allah ta'ala zai musu a gobe alkiyama shine wa hulahum fil akhirati azabun azim suna da azaba mai radadi a wajen Allah subhanahu ta'ala a gobe alkiyama Allah yana ce muna wa man azlamu wa ya kai zalunci ai ma'ana babu wanda ya kai zalunci irin mutumin da ya yi kokari wajen ya hana mutane shiga ɗakin Allah domin su ambaci Allah subhanahu wata'ala masajin Allah su ne masallatayyen Allah don Allah ta'ala yana muka masallatayyen nasa ne shi yasa jingina su da kansa yace wa man azlam mimman mana'a masajid Allah wane ne ya kai zalunci irin mutumin da ya hana a shiga masallatayyen ubangiji Allah an yuzkar fiha a je a ambace shi a cikin wannan masallacin wane ne kai zalunci ga wanda ya hana shiga wannan masallacin malaman tafsiri suna sabani akan wannan ma'ana aya wannan suka ce yahudu da suka hana musulmai zuwa su bauta ma Allah subhanahu wata'ala da su Allah yake wasu kuma suka ce bukta nasar wani sarki ne azzalimi da akai a baya wanda ya hana banu isra'ila masu je su bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi Allah ta'ala yake magana wasu kuma suka ce a'a amul fathi da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kokari je yi umara sai kafirin qurayshawa suka hana shi zuwa Ka'aba suka hana shi zuwa dakin Allah suka hana shi je ambaci Allah saboda a wajen aikin haji da umara akwai ambatan Allah da yawa wazkurullaha fi ayyan ma'dudati to wannan hana wanda suka yi sai wasu malami suka ce wannan shine ma'anar wa man azlamu mimman mana'a masajidallah waɗansu malaman kuma suka ce a'a wannan aya umumi gare ta ma'ana tana da faɗi ba tun mutane ta tsaya a kansu ba kowa ya shiga cikin wannan ayar duk mutumin da ya zo ya hana a shiga ɗakin Allah a bauta masa a ambaci Allah a ciki wannan ba wanda ke zalunci ka kulle masallaci ka ce ba mai shiga to ba wanda ke zalunci domin babu bala'i irin ka hana mutane bautar Allah subhanahu wa ta'ala duna an sabilillah ku tara hanyar Allah ku ce ba za a bauta ma Allah subhanahu wataala ba wannan ba karamar musiba bace da wannan ne muke kira ga shugabanni duk lokacin da suka tashi wani hukunci wanda ya shafi addini kar su sanya jahilan masu ba su shawara su ba su shawara su nemo malamai masana ilimi malamai masu tsoron Allah su kalli maslahar da take da alaka da masallaci amma a ji a nemo su malaman fada ko a ji a nemo su mutane waɗanda ba su da ilimi na addini su suna yanke mana hukunci akan addini mutu ba za mu yi da wannan abu ba duk abin da ya shafe su na siyasa cewa ake yi malamai ku fitar da baki ai muna gargadi da almajirai da malaman a ce ku fitar da bakin ku kuma mu fitar da mu da malaman mu a ce mana baba balayan ku bane haka duk abin da yazo kan addini kar a sake sa wani jahilin dan siyasa a sa mana baki a bar mu da malaman mu sun ki mana hukunci amma a kawo su gidadawa waɗanda musuluncin ba damu su yi ba su yanke mana hukunci kan addinin mu kar a ƙara mana wannan ɗanyen hukuncin duk ko wanda ya sake mana wannan ɗanyen hukuncin wala zai gane kurasa dan ba ɗan tasha bane mu kowa na shugabanci addini ma yana shugabanci kada wanda ya sake mana wannan kama karyar in ba haka ba ba za mu ƙara gaya mabiya cewa wallahi muku ɗa'a ba masallaci ya wuce wasa ko ina za a iya rushe shi a duniya abinda masallaci masallaci ya fi ƙarfin wasa idan malamai ne suka zauna abota, ilimi da muka yi da iliminsu muka yi da tsoron allansu da nagartarsu su kalli maslaha a wajen rufe masallatai suka ba da fata su munyata amma ku ɗauko malaman fada malaman da jahilai suka naɗa masu rawani suka zama malamai to ba za mu ƙari da wannan abu ba kuma gwamnonin da masu karfin masallatai muna kiransu da babban murya su ji tsoron Allah su buɗe ma Allah masallatai yansu ba zai yi ba ku sanya mutane cunkoso a kasuwanni domin yunwa kun buɗe mutane kasuwa su je su samu abinci saboda yunwa to ku buɗe mutane masallatai saboda Allah Wani shi ne zai san kun buɗe kasuwa a nemi abinci dan adam rayuwar jikinsa ba ta kai rayuwar addini addini shi ne kan gaba da komai samar dukkan wani abin da za a gina maka jikinka da shi duk jikin ga da kan gini da shi za ka je ka tsuntsu ne a cikin kabari amma wannan addinin naka shi ake bukatar a gina maka shi kada wani gwamna ya ƙara muna wannan taka haidin wallahi ya isa haka domin mun fahimci ba addini ba ne a gabanku mun fahimci azzalimai ne ku mun fahimci cewa makiya Allah ne ku don me za ku dinga buɗe kasuwanni awa takwas aje a ci su aje a dawo a ranakun da suke ba ranaku bane na ibada ranaku ibada kulle mutane idan kuna tsoron cinkoso ba kwa sa cinkoso ku rufe mutane gabaki daya ku ɗauko dukiyarsu ku ba su abinci haka mu gani an yi a makka haka mu ga limamin limamai na duniya a sheikh abdurrahman sulu da ya da hujja cewa ba za mu bari a yi tarawihi a masallaci da jama'a da yawa ba ba za mu bari kuma a yi ciyarwa a masallaci ba amma za mu bi gidan kowa mu ba abinci in har ana so a bi doka da oda to a yi abin da ya dace amma ba kawai wani daƙiƙi wani jahili ya zo na yanke mana hukunci ba addini mu ne jagororin addini mu almajirai da malamanmu amma kada wani jahili ɗan siyasa sake samu da baki akan addinin ya isa haka mun yi tsammanin jakatta ne muka yi da'a da biyayya a wasu jihohi muka bi ku to al'amarin ya isa tunda mun gane ba daidai bane Allah ta'ala ce wa man azlamu duk uzurin da muke ba ku mun ba ku ne tsammanin mu tsakani da Allah kuke al'amarin nan amma mun gane ku karan kanku gwamnonin ma kanku ba haɗe yake ba da kanku ma kuna munafurta junanku wasu sun yadda wasu yadda wasu sun ce ba su da kuɗin da gwamnan Bauchi tun farko ya ce bai da kuɗin da zai ba mu kowa abinci ba zai kulle kowa ba ya bar kowa ya ce gaba da harkokinsa gwamnan borno ya saki kowa gwamnan zamfara ya saki kowa gwamnan gombe ya saki kowa sauran gwamnani mai kuke jira mai kuke jira su wasu ba ku shawara in dai malamai ne suka ba ku shawara nan to ba malaman Allah ne ku canza malamai malamin Allah ba zai hana abauta ma Allah ba ku saki bayi kun san ko bala'in da muka jiran da kuka hana musalla? kuna jin bala'in da yan uwa ke ji da aka hana musalla kuwa wallahi alazim wani na kira na dazu yana gaya min cewa yau malam alhamdulillah an sace mu a jihar mun yi sallah yace wallahi malam jina nake kamar na je Ka'aba wallahi muna Kano an kulle mu ran da nazo nan na hau mun bari na bada sallah ganne kamar musulunta ne a hana ka sallar juma'a amma a bar ka je kasuwa ran da aka bude kasuwa a Kano yara uku aka ce suka mutu a bayan uwan saboda turmutsu da aka yi jiya an bude kasuwa na ga hotunan yadda aka bude kasuwar yan kasuwa sun rantsi da Allah ba taba ganin cin cinkoso irin wannan a shekarun da ma ake zaman lafiya ne babu annobar dan me za ku kargan mutane ko kulle tsira na kun da suke ba ranar ko arna kuma su mana su ibada su wace ku kulle su ku bas je cocin su mana balle mu da muke da addinin gaskiya ku kulle mu ku bar mu je kasuwa ranakun kasuwa ku kulle mu ranar bauta Allah to wannan al'amari ya ishe mu haka ya ishe mu ba wani gwamnati zai ƙara mu wannan haya kama kama kariyan wallahi babu wani kisa duk gwamnati da ya wannan abin za mu kira al'umma jihar da babban murya cewa ku fito kai abin da ya kamata saboda ba a muna abin da ya kamata ba ya za a yi muna mutuwa feshin maganin sauro ba za su mana ba sai dai ka duba kasashen da suka dinga shiga cikin wannan bala'in ba muna kallon da suka dinga bi cikin kasashen su suna feshi a wakan wannan annobar amma mun sai ga ɗauko mota kwana kwana ta tafiya ta shar titi titi ne mara lafiya ko mutane ne mara lafiya an sa omo ana fesawa saboda zalunci wani babban azzalimin bai tashin kuɗi ba sai da corona ta zo duk wanda ya ci kuɗin corona Allah a azamu ubanza corona duk wanda ya ci kudin da aka ci a yi al'umma shi saboda maganin bala'i Allah a zama ubansa da uwarsa da wannan bala'i idan ya rasa ubansa ya rasa uwarsa Allah a zama da matansa duk su mutu ku ji bala'in da muke ji wani da jin adalci ne wannan Allah ya yi magana kan ku da daɗewa muna tsammanin wai da gaske kuke yi sai mu gane ƙarya kuke yi cuwa-cuwa kuke da mu zalinta mu kuke yi amma ba daga cikin kuke yi kuna neman ku nema muna lafiya ba ne? a dalilin mai a dalilin mai duk ƙoƙarinka wajen ka burge kafirin duniya to shi uban gayyar ma da kansa trump ɗin ba ya ce kowa ma ya fito trump ya ce ba zai zira rusa tattalin arzikin zai na karewa ba ya ce duwanda allah ƙaddata mutuwa zai mutu kafirin duk duniya ya faɗi wani abu don me za ku kulle mu mu barayi ne mun yadda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana annoba kada wanda ya shiga cikin ta ku kun karya hadisan bari ga muku kun karya wannan hadisan ba ku bi shi ba dan me ku ce mutane su fito manzo Allah sai a zauna ku ku ce a fito to tunda ka bi saba manzo Allah kuwa ba za mu kuɗa ba domin la ba'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq idan za a yi lockdown kada ka koka za waje a kulle kowa amma tabbata da cewa an bi gidajen mutane yana ba su abinci don mun gani a california mun gani a germany roman catholic church da missionary church su suke bi suna kaima mutane abinci kuma 'yan sanda ke zuwa suna ɗauka aljazeera ta nuna muna mun gani katon su to a unguwanni aka yi aka girki abinci 'yan sanda suna ɗaukar abinci daga ƙungiyoyin coci suna zuwa suna kai mutane abincinsu to mu najeriya mu ba mu da kuɗi a masallatai saboda kullum bara muke a masallatan to mu ba mu da kuɗin za mu ce da kowa amma a ce da mu don mu mun zaɓe ku ne don ku kare muna mutuncinmu idan ba ku kare muna mutuncin mai kuke so mu kare ku kuna bari ana kankashe mu a daji mun kyale ku fitan me kuma za ku zo kuma da ƙarfin mu da mutuncin mu ku sake cewa kuma koma cikin gida bayan kuma ba za ku muna abin da ya kamata ba sai da ku dinga ce muna mu dinga sa takunkumi mu dinga wanke an kyasa takunkumi an kya wanke hana al'amarin naku akwai ciwo a cikin sabon laifin laifin mun ce ma mabiya ku bi su saboda me saboda muna tsammanin da kace kuke yi an bi ku an bi ku an bi ku kuma ba ku da ran za ku taimaka mutane ko wani kokari kuke a ba ku kuɗi kokari kuke ko talakawa sha wahala to ba haka Allah yake so ba Allah yana san adalci Allah yana san insafi idan kuka ce ayi jama'a suna muku da'a suna muku biyayya an yadda an bi ku an yadda an bi doka to kuma ku tsare mutane na sake idan ba ku tsare ba wallahi tallahi bori za ka wallahi sai mutane sun muku bori dan yunwa ba ta jin la haula haka almajirai ke cewa yunwa da yunwa gwara ka ji a zane ka domin mutanen makka sai da Allah ya kosar da su sanne musu goyi Allah zai ba mahun min ju'i wa amanahun min kawo amma kun bar mutane wani kullum sai ya fita yake samu akwai leburan da kullum sai ya fita zai samu naira dubu daya kun kulle sha a kaso 90 na mutanen najeriya in nema ne kullum kullum suke nema ɗan me yasa ba za ku ba su kudin su ci ba yau ji gwamnan da ya mutu kudin na ba za a raba magadan ba na jihar ka shugaban ƙasa ya ce a dakatar da duk wani aiki a kula da lafiyar jama'a me kuka yi da titi da kwalbati da makaranta da koma mai nuna kudaki kasa da shi ya zuwa maganar kwangila muke ba maganar lafiya muke yi a yi feshin maganin sauro malaria da typhoid su daina kashe mutane mu su ne bala'in su ne bala'in amma kullum muna biyu muna biyu muna biyu kuna tsammanin za mu ci gabar zama ne ba mu da hankali Mutabin kuna cutar al'umma kuma kuna kiran malamai ku ce su yi wa'azi ku kira limamai ku ce su yi hudu ba a yi ɗari biyar gwamnati an yi an yi an yi ba ku yi naku ba ran da kuma yaran suke zuwa da almajirin su sai ce malam kun ce mu yi mun yi su me za guya goya musu ba a zu wallahi wani ki kira mu ce malam ku ya kamata ku zo na miki ku kalli fa musiba nan da kuke ba mu ku ka ce mu koma muka bi ku saboda dodorido akan malamai da aka tashi sai gwamnoni su kira likitoci a zo da wani munafikin likita makiyin Allah ya zauna dinga maka bayani akan bala'in korona. Koronan nan koronan nan kaso ɗaya ta jika cikin nari ku lissafa gani a Najeriya korona mutum nan ta gire ta kusan mutum dubu shida ke da korona yanzu nawa ka zai zumutu ɗari da wani abu to duk a dubu mutum goma ba su mutu ba duk a dubu mutum goma ba su mutu to ana zaune lafiya mutum dubu da ya kamata dai mutum da goma su mutu najeriya gaba ɗayanta mu mutum miliyan ɗari biyu ne da wani abu korona nan gaba ɗaya hanyar zuwa ta kai mutum dubu goma ba kaga a duk mutum dubu goma mutum ɗaya ne zai mutu a duk mutum dubu goma mutum ɗaya ne zai mutu to don mai mutum ɗaya ba zai mutu ba cikin mutum dubu goma ana zaune lafiya kai kasa akwai rayuwa akwai mutuwa to menene tashi hankali da mutu zuwa kai ka zauna duniya ku da kuka saci kudin mutane ku kuke so ku zauna duniya mu kudin wa muka ci to ku tsoron Allah ma ku tsaya ku yi aiki akan covid 19 ku daina aiki akan covid 19 saboda wannan zalunci Allah baya son kuma zalunci kuma Allah ba zai goyi bayan zalunci ba ta haka Allah ta'ala ce man azlamu mimman mana'a masajid Allah duk wanda ya kokari wajen hana a zuwa mutane zuwa ga masallatayyan ubangiji wasu a fi kara da ya maye ƙoƙarin maye ya rushe ta domin wasu jihohin ma har rushe masallacin ma'ayi saboda sun ce sai sun yi sallah a rushe masallacinsu ana na malam ƙara na zama ɗan ƙaramin kafiri Allah ya gama bayani a kanka duk shaƙiyanci shaƙiyanci zai wallahi Allah ya gama bayani a kanka wasu garuruwan an kama limaman an zane su saboda kawai sun yi sallah wasu garuwan kuma a rushe masallatan to wasu afi harabiha ka ba da shawara ko ka je ka tuka motar ka rushe masallaci kai saboda kana so gwamnati ya dare kai ka hau mota ka kalli ɗakin Allah ka rushe Allah rushe ɗakin waka. duk wanda ya rushe ɗakin Allah sai Allah ya rushe gidan su, da izinin Allah mu je zuwa kana nan gwamnati zai zo ce gidan uwarka ya hau kan titi za a cire shi kuma ba compensation ku ji tsoron Allah ku dinga cikin addininku ku dinga cikin al'ummarku kuma mu ci al'umma su muku bore ba amma kun kai mu nan da kuka ce abi kowa yi, amma mun gane ba Allah kuke nufi ya za a yi Najeriya gaba ɗaya gabas sun da kudancin da ko ina ya kamu banda wani gari guda ɗaya kogi a nuna mana mai korona kogi a nuna muna cross river shi na kogiya ce shi malaria ke a garinsa ba covid-19 ba duk kuma wanda ce zai zo mai gwaje-gwaje yake daga abuja kuka zo kuma kuna bukata a gwada sai na sa ku a ɗaki kwana sha hudu in ɗauko kayan gudun na kun gwada ku da su mu ba ma kare su corona akwai ta mun ga mutane sun mutu amma ƙarya ce ba ma so da yaudara akwai corona baban amma a daina zaluntar mutane saboda akwai kasashe masu adalci saudiya sun kashe naira biliyan 100 domin gwada mutum miliyan 9 a shekaran jiya na mutum kusan mutum dubu da wani abin da suka sace warkewa an ce maganin corona irin wani teburin to duk asibitin da ake cewa corona ake najeriya duk asibitin da ka je ka kalla sai ka gado ne kawai irin noman na kwanciya ina electric ventilator sun ina abubuwan da ake sawa a warki din ina ina maganin wasu mara sai musu daɗi daba masu kan koma suka ce duk ƙarya ne cutar su ake ba ma ba su abinci suka fito suka yi zanga-zanga kowa gari a kasan ku tsoron Allah kuma mutane su ibada har arna ku fasa coci an ce muku Allah baya karba addu'a arne ne shi ma in ka zalunce shi wallahi addu'a sai Allah ya saka masa wallahi arni arni mai fitsari a tsaye mai zuwa coci ran haki. kan zalunci shi wallahi Allah ya saka mai balle mu musulmi mu da muke da Allah wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha dalla dalla ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizun Allah yake kama ku a duniya ولهم في الآخرة عذاب عظيم كنا العذاب مرعية قبل القيامة saboda kun ci amanar Allah kun ci amanar bayin Allah kai wanda tijin ka ce ba za ka bashi je sallah ba ana wannan mace-macen ba ku ɗauki mataki kan mace-macen da mutane ke yi ba a gari a gari a Najeriya manyan mutane 37 suka mutu a gari ya. talatin da bakwai a kano to ina ga yaku bai wanda ba za lissafi a unguwa daya daga karfe bakwai na magariba zuwa karfe takwas na safe wallahi mutum bakwai suka mutu aka hada su aka jana'izar su unguwa daya ina ka baban ya mutu wannan shi ma baban ya mutu duk kwaɗu ku yi majunan ku haisuwa ba kwa tunani alaikalmin kuma rajulun rasu ba masu hankali ne a cikin daga gwamna ya ce kwamiti to shi ke nan fukakan ta yake saka arziki ya zo musu kamar ba ɗan ƙasar kamar ayar su aka yi daga china sun su lalata mana ƙasa duk annoba ta faru to masu masa'ibu kome inda kome fawa'id ku kuna cikin bala'i kuma wasu lokacin arzikinsu ne su in eh, an ce ana kashe-kashe a cikin daji to wasu kuma lokacin da ga fitar masu da kudade kenan invisible project ko ne za ka shi a ce security ana kama mutane civilian yana da hankali zai kama dan uwansa civilian ya kare shi ina gwamnati da ba ta kama civilian ba ta ce ka ta takura mafi talakawa na kun iya bayar doka kuma ku iya haƙƙin mutane saboda zalunci to wallahi ku ji tsoron haɗo ku da ubangiji ku ji tsoron haɗo ku da ubangiji Allah ya san me kuke yi da gaske ya san kuma abin da kuke yaudarar mutane a kai Allah ya ji kusan in mu ne ba mu bance ku ba Allah ya bance ku in kuma yaudarar mu kuke yi to Allah ya san kuna yaudarar mu Allah ya san kuna yaudarar mu a kama liman ya yi sallah na mun yadda kowa zai doka ba daidai bane a dinga saba doka ba ba daidai bane saba doka amma idan za a yi dokar a cewa yi tsakanin Allah a cikin siyasa a cikin lamarin al'umma siyasa tana zama ne yayin neman zaɓe kowa ya siyasa da ƙazafi da shari duk kuna yi amma ƙwararren ɗan siyasa shine wanda idan ya ci zai rungumi wanda yake da shi da wanda ba na shi ba don kullum ƙara makanka masoya ya fi alkhairi kan ka rage makanka makiya ka nemo masoya ina za ka nemo su shi ne rage makanka makiya Allah sauki ina muke ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم ثم وجه الله hmm. إن الله واسع عليم الله تعالى ولله المشرق والمغرب Allah shi yake da gabas kuma shi yake da yamma fa aina ma tuwallu fa duk inda kuka samu kanku kuka juya to ku ambaci Allah a wannan wajen inna Allah wasi'un alim Allah mai yalwa ne Allah mai yalwaci ne kuma mai ilimi ne idan aka hana kuma wutar Allah a nan din da kuma ku kuma wuta ma Allah inna an hana bautar Allah to kaji cin ka bauta ma Allah wannan su malami suka ce a walillahi al-mashriq wal maghrib ta sauka ne dalilin yahudu da su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon baitul maqdis yana ibada to yayin da yake jin kaikayin baitul maqdis sai ya nemi Allah ta'ala canza mai ne Allah ta'ala ce mai waje shi ka fi sama falan walliyannaka ƙiblatan tarbaha yayin da ya nemi a canza masa sai suka ce to ai gashi ya kauce mu alƙibla ya dawo ta mu shukran Allah sakar alkhairi ya dawo ya yana bin tamu to shine sai Allah ta'ala mai da shi zuwa gabas ma'ana mai da shi zuwa ga alƙibla shine sai ce fa aina ma tuwallu fa samma Allah wani al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah duk inda kuke ku ambaci Allah subhanahu wataala wajen wadansu malamin suka ce a ana magana ne a kan nafila ba farilla ba nafila kamar yadda zuwa hadisi Abdullah bin Umar Allah kara masa idda hadisi Imam Muslim ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai je Makka a daga daga madina ya tafi makka ko daga makka zai je madina yana yin nafila akan dabbarsa wanda idan ya kabbarta to duk inda ta kada da shi kuma zai ci gaba da ibadarsa sawa'un gaba sai, ko yamma tai ko kudu tai ko arewa tai ibada za a yi sai suka ce nafila ita ce ake yanta akan dabba duk inda ta kada wannan ba laifi za a iya bauta mu Allah subhanahu wa ta'ala wannan wajen kun fahimta waɗansu malami suka ce a hatta da farillar idan lokacin da zai fita ta kama kuma babu ta inda za ka iya yin ibadar dole sai jihar da kake kallo to kalli wani jihar shi da nake sallaka da wannan ne muke ganin wautar wasu mutane za a je makka a tashi daga najeriya da daddare ba za a shiga makka ba sai karfe tara ko karfe goma na safe wanda wani lokacin shi ne karfe takwas na nan ka gada nan da can duka an gama sallah asuba to amma wani sai an sauka jiddar sannan kuma za ga ana neman ruwa wai ana yin jam'i za yi sallah su har da wasu malaman me ya laifin kai sallar asuban ka zo ni tunda za ka yi shiga ka je ka yi bari lokacin sallah ya fita illa ne shi yasa malamin suka ce duk inda lura ta kama ta ba za ka iya kallon alƙibla kai sallah ba a lokacin to an baka dama kawai ka tsaya kai sallah ka an fahimta domin kallon alƙibla yanzu rura ne a gare ka baka samu dama ba lokacin sallah kuma wajibi ne ka kiyaye shi inna salata kan alal mu'minina kitabun mawquta sallah tar lokacin ta sallah akwai abin da ake bukata ka kiyaye a cikin ta shine ka yi ta a lokacin da aka ce daida da haka Allah ta'ala ce fasamma wajhu Allah duk inda wannan abin ya juwaya da ku ku ambaci Allah inna Allah wasi'un alim lalle Allah mai yalwar arziki ne Allah mai yalwar falala ne Allah mai yalwar gafara ne ga bayansa da kuma yalwar rahama alimun masani ne kuma da abin da bayan suke ciki na'am wa qalu ittakhadha Allahu waladan سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا نعم. فإنما يقول له وإذا قضى سيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا من الآيات لقوم يوقنون الله تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون ولن kafirai سكتي اتخذ الله ولدا الله يارك ya rike الله ينرد Allah yahudawa suka ce uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne nasara kuma suka ce masih ibn Allah masih shine dan Allah shi yasa Allah ta'ala ce wa qalu suka ce dukkan su gaba daya kaga an Allah bai ce wa qalatin nasara ko wa qalatin yahudi ba duk wannan ijma'in su ne sun haɗu kan cewa Allah yana da Allah ta'ala ce wa qalu takhadha waladan sun ce Allah ya rike da sai ce subhanahu tsarki tabbata ga Allah ko ya rike da ballahu ma fi samawati al kullu lahu qanitun abin da duk cikin sammai da kasai na Allah ne kuma komai yana mai kaskanta da kai a waje Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ibn qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala yace anan Allah ta'ala ya kore wannan da'awar da suke da abuwa guda hudu a jere abu na farko tunda sun ce Allah na da sai Allah ce subhanahu sarki tabbata ga Allah Allah ya fara kore maka jumla ce i'tirabiyya ta shigo domin ta rusa abin da aka faɗa ba Allah ya kawo kalma ɗaya ta rusa wancan abu tsarki tabbata ga Allah a ce Allah ya rikida to wannan ko subhanallah ga Allah sannan lahu ma fi samawati wa ma fi duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duka na Allah ne menene hikimar wannan ma'anar shi ne ibn qayyim ke cewa abin da ake nufi da duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne a Allah shi yake da mulki da wannan abubuwan gaba da idan kana mulkin abin da ke gidanka kaga wani mulki kake yi babu abin da zai fita daga cikin mai damar ka idan ka da bayi mallakar ka ne kuma mallakar ka ba yayan ka su cikin wannan kaga su ba bayi bane to in ka zo kuma kace duk abin da ke cikin gidan nan mallaka ta ne akwai abin da za a cire a ce wannan banda shi ka kalli gidan gaba daya da matan da yayan ka ci din naka ne ka kalli bayan ka nan ka ci naka ne gaba daya akwai abin da zai fita bab to da ka sai Allah ta'ala ce to duk abin da ku ka mallaka ai mallakar ka ne shi domin da yana cikin mallakar ka kun fahimta sannan ɗa kuma baya zama sai a jinsin uba ka taɓa ganin mutum da ɗan aljani ka taɓa ganin mutum da ɗa na dabba saboda me saboda ba irinsa ba ce to Allah subhanahu wa ta'ala walam takun lahu sahiba Allah bai da mata ta ina zai samu ɗa na anna yakunu lahu alwalad walam yakun lahu sahiba ina Allah zai samu ɗa bai da mata kun fahimta ni da kadin dimuwa da yaya kuma mun ga yamu ba gudu muke yi saboda jinsin mu ne kalan mu ne amma ta yaya Allah ta'ala zai samu ɗa? bayan Allah ta'ala laisa kamithlihi shay Allah bai da tamka bai da kini bai da mai kama da shi yaya Allah ta'ala zai samu ɗa, kun fahimta? shi ne ce kuma kullum lahu kanikin bayan duk abin da ke cikin samai da ƙasai ne Allah ne shi halice su ma'ana halittar samai da ƙasai gaba ɗina kullum lahu kanikin komai yana mai ƙasƙansa da ke a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya ƙara rushe hujjar sai ce badi'u samawati wal ard ku dubi hikimar Allah Allah shine makagin halittun sammai da kasai, in aka ce badi'u wanda bai da misali a wajen wani Kuma fahimta ku dubi kalmar ma da Allah ya zaba ne ce badi'u as-samawati shine makajin san mai wa ya taba halitta san mai sai da Allah ya koya wajen sa to idan halittun san mai sai ba su yi Allah wahala ba halittar annabi sai shi mai wahala kun ci bayanin ka dubi girman san mai sai ba wanda ya taba kagan su fi Allah to idan Allah ya samar da su daga babu menene kuma abin mamaki don Allah ya samar da annabi isa babu uba kuna fahimta wani shi ne zaɓin imamu ƙurtubi rahimahullahu ta'ala Alimami bijiri ɓabari ya ce Allah shi ya ƙagi sammai babu mafari Allah shi ya ƙagi mutane babu da inda suka faru hakanan kuma Allah shi ya gada mai ƙagi annabi isa babu uba me abin mamaki su babu to shine Allah ce badi'us samawati shi zaka ji a ce ma yan bid'a yan bid'a saboda mai sun kirkira abin da babu wani taɓa yi to Allah shi kaji mai da kasai wanda babu wanda ya taba wannan sai shi dan me Allah ya faɗi wannan dan ya ƙara nuna ma girman ikon sa a wajen mulkin sa ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a hadisin Imam Bukhari na Abdullahi bin Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ta'ala ya cewa bawana ya zage ni bawana ya kareta ni menene zagin da bawa ya ma Allah bawa ya ce Allah yana da wannan cin mutunci ne ga Allah domin faɗin wannan magana ta kusan san mai da kasai su rikice gaba kidan su takaris samawati tafassana min qawli min min fawqihim sama ta kusan ta ruguzo saboda abin da suka faɗa sannan bawa na ya ta ni ya ce ba zan iya samar da shi ba bayan kuma na samar da shi daga babu in ya mutu ba zan iya dawo da shi ba hal ata al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura kana can a wata duniya yaushe ka san mai ka zo duniya duk wanda ba mai haihuwa ba yanzu anan bai san me zai haifa nan shekara goma ba ko ga san aramu bai da mata ka san me za ka haifa nan ga ɗaya nawa za ka yi zaka Allah ta'ala shine mafi sanin abin shine masanin abin da ke boye sai Allah ta'ala ke cewa idza qada amra fa inna ma yaqul kun fa yakun idan Allah ta'ala ya ga damar zai da al'amari kawai ce mai zai kasance sai kasance annabi Isa kun aka ce mai kawai kasance fakana zaka babu wani abin mamaki a wajen halittar annabi isa cewa bai da uwa abin nan bai da uba ka tsaya kana mamaki haka Allah ga dama yi wannan magana ta kusa da nauyi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ku ce Allah na tsa ba karamin tashin hankali bane ba karamin musiba bace Allah ta'ala ya girgiza maganar ayu da yawa Qur'ani sun yi magana kan zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kan lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah ta'ala qaddata abu kai ki sai kasance daka duk wanda yake Allah na da ya kirkiri babban laifi ya jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya wanda kuma Allah ba zai yafi mashi ba abinda muka faɗi dai ala ba mu ladarsa wanda muka kuskure ko tun da bayar shi kuma Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi